يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikon sayo muna ranar 24 daren da biyar ga watan sha daya watan zulqaida shekara ta 1435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 19 ga watan 9 shekara ta 2000 ta sha hudu da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban mu na karatun littafin nabiyun rahma sallallahu alaihi wasallam siratun wa durusun wa ibar na babban malami muhammadu Sani umar rijiyar lemo za mu tashi a shafi na 278 daidai inda malam ya rubutu da babban baki ke cewa ja a ja'afar bin abi talib bayani kan sahabin annabi ja'far dan abi talib wa ashabu safina da ma'abota jirgin ruwa radiyallahu ta'ala anhum Allah ya yarda da su gaba daya fi hadhihi al-ghazwa a wannan yaki na Khaybar قدم ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ibnu ابن dan dan uwan baban annabi tsira da abinci Allah subbata gare shi ya gabato ya iso ga manzo sallallahu alaihi sallam. jafaru bin abi talib mai suna ja'far dan abi talib banda shi wa zaujatuhu asma bintu umais matar sama mana matar ja'far dan abi talib mai suna asma yar umais ita ma ta gabato ta iso zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wal ash'ariyun da wato ainihin yan kabilar ash'ariya jama'ar abu musa al'ashari abu musa wa ashabu abinda yake nufi da al'ashariyun abu musa sahabin annabi abdullahi bin qais da kuma wato ainihin sahabban shi ma'ana abokan shi abu musa din radiyallahu ta'ala anhum Allah ya yarda da su gaba daya waɗannan duka sun iso zuwa ga manzo a daidai lokacin da ya dawo daga yakin khaibar da jafar da matarsa asma da abu musa da jama'ar da yake tare da su duka sun zo daidai lokacin da manzo ya dawo daga an gama khaibar yakin khaibar su kuma sun dawo daga habasha daga hijira da suke أخرج الإمام البخاري إمام البخاري hadisi حديث رحمه الله تعالى ألا مدوك كي جكنسا fi sahihi cikin sahihin littafinsa an abdullahi bin qais hadisin an karɓo daga sahabin annabi abdullahi dan qais abi musa al-ash'ari wanda yake wa alkunya da abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya yarda da shi qala yace balagana sako ya isa mana labari ya same mu na makharajan nabi sallallahu alaihi بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن labari ya isa mana na fitowar manzo annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi zuwa wajen yaƙar wato mutanen Khaibar mu a sannan muna Yaman fa kharajna muhajirina ilai Abu Musa al-Ash'ari yace sai muka fito da nufin mai kaura zuwa gare shi mu zo ga manzo tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ana wa akhawani li ni da wasu ƴan uwana guda biyu ana asgharuhum ni ne karamin cikin su ahaduhuma abu burda daya daga cikin su ana cewa da shi baban burda ma'ana ne masa alkunya da abu burda wal akharu abu ruhum daya kuma ana masa alkunya da abu ruhum imma qala ko dai ya ce fi bid'in akan doriya ko tare da ɗoriya wa in ma ƙala ko kuma ya ce fi talatatin wa hamsin a cikin ayarin mutum hamsin da uku imma ya zamanto ya ce hamsin da uku ko kuma ya ce hamsin da ɗoriya an fahimta a withnaini ko kuma hamsin da biyu a withnaini wa hamsin ko kuma hamsin da biyu na me rajulan na mutane min kaumi daga cikin jama'a ta ji shi abin musa al-ashari ayari ne dandazo ne guda farakibna safinatan ice sai muka hawo jirgin ruwa da nufin mutum karo wato ainihin gurin manzo sallallahu alaihi wasallam yo kaura zuwa gare shi fa alqatna safinatuna ila jashi. ba mai aune ba sai jirgin ruwanmu ya isa da mu wato garin su najashi bil habashati sai ga mu a habasha shi matukin jirgin ruwa musamman irin na wancan lokacin da ake da shi in ka ci sa'a inda ka nufa ka je to in kuma igiyar ruwa ta juya da kai sai abin da hali ta dai ku je kawai inda kuka samu kanku kun je garin to a dan samu karɓar ku dan ci abin za ku ci kuma ku tunanin to kuma ina za ku kuma ku koma inda kuka fito Da wanda za shi madina an yi habasha da shi <laughs> kai sabai sun sha wuya Allah ya saka musu da alkhairi yace fa alqatna safinatuna ila najashi bil habasha sai jirgin ruwan mu jifa da mu kwatsa ba mu aune ba sai ga mu a garin najashi can habasha fa wafaqna ja'far bin abi talib da Allah ya kai mu kuma sai muka dace muka haɗu da sahabin annabi Jafar ɗan Abi Talib da bamu samu annabi ba mun samu sahabinsa fa aqamna ma'ahu muka zauna tare da shi hatta qadimna jami'an har muka zama baki ɗaya mun gabato fa wafaqna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama hina iftataha khaybar sai muka dace da rizkan manzo hijiran mu daga Habasha zuwa Madina a sakamakon wato daidai lokacin manzo tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya buɗe garin haibar, ya ci ta da yaƙi wa kana unasun minan nasi yaquluna lana wasu mutane suna cewa da mu yani ahlus safina abin nufi mu da muka samu kan mu mun fito hijira daga Yaman a cikin jirgin ruwan nan jirgin ruwa iha bashi da mu sabaqnakum bil hijrati mun riga ku yin hijira mu kan mun zo mun samu manzo a madina ku ku kun yi habasha wa dakhalat asma'u binti wa dakhalat asma'u binti umais wa hiya mimman qadima ma'ana ala hafsata zawjin nabi sallallahu alaihi wa sallama za'ira sai asma'u yar umais matar jafar dan abi talib ta shiga wahiya mimman qadima ma'ana ita asma'u tana daga cikin waɗanda muka gabato tare daga habasha wajen wata shiga ala ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ta shiga gurin hafsa matar annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi za'iratan tana mai ziyartarta waqad kanat hajarat ila najashi asma'u ta kasance farko can sun yi ƙaura ne zuwa garin najashi habasha suka tsira da addininsu biman hajar cikin wanda suka yi ƙaura daga cikin sabai zuwa habasha fadakala umar ala hafsata wa asma inda sai umar ishi ga wajen yassa matar manzo hafsa asma wa daidai lokacin yar umais matar jafar bin abi talib tana gurin hafsa faƙala umar hina ra'a asma' sai umar lokacin da ya ga asma ya ce man hazihi wace ce wannan qalat asma'u bintu umais tace asma'u yar umais qala umar umar ya ce al habashiya hazihi kira nufin wannan ba habashiyan nan ce ma'ana wanda zaman habashi ya kama su kaura da suka yi al bahariya hazihi waɗanda suka biyo kogi suka taho ne ‘yan ruwa ne wanda suka biyo jirgin ruwa suka zo ƙalat asma na asma ta ce imu ne ‘yan hawo jirgin ruwa a biyo kogi ‘yan zaman garin habasha ƙala sabakna na bil hijira sai umar ya ce muka mun riga ku hijira sai da muka yi ƙaura muka zo madina ko kuma kuka an fahimta ku فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم mun fi ku cancanta zama da manzo sallallahu alaihi wasallam manzo namu ne daga baya ko kuma kuka same shi fa ba sai wannan abin ya mata ciwo sai ta sai ta fushi sai ta ji ba da wa qalat kalla wallah ta ce na rada da Allah ba haka bane a wannan lafazin kai kuskure ba haka abin yake ba kuntum ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yut'imu ja'iakum E, kun kasance tare da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana ciyar da masu yunwa ku in yunwa ta ce ku zo ku ga manzo ya addu'a kun an kawo ya dauka ya baku ko ya sa albarka a ciki abin da kuke da shi yanzu kan kace mai wannan ishi kowa wa ya'idu jahilakum kuma ya ci gaba da wa'azi da ilmantarwa ga jahilan cikinku wa kunna fi darin mu ko mun kasance a wani gari au fi ardin ardin bu'ada ko ko mun kasance a garin waɗanda suke nesa da mu ta wajen dangantaka ba mu haɗa kowa da su ba ta dangantaka ji al-bughadha masu kiyayya gare mu a addini abinda suke kai na addini ba shi muke ba bil habasha ce a can garin habasha wa zalika fillah ba mai wannan ba sai dan Allah wa fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan ko mu tabbata akan goya wa manzon Allah baya da taimakonsa waimullah na rantse maka da Allah la at'amu ta'aman daga magana nan da muka yi da kai ko abinci ba zan sa a baki na ba wala ashrabu sharaban ba zan sa wani abin sha a baki na in sha ba hatta azkura ma qulta li rasulillah sallallahu alaihi wasallam har sai na ji na ga manzon Allah abin da ka faɗa ira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa nahnu kunna nu'dha mun kasance ana cutar da mu a inda muke wa nukhaf ana tsorata mu wa sa'adhkuru dhalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam zan je in ga wa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi haka wa as'aluhu in kuma tambaye shi game da wannan zama da muka yi me matsayinmu wallahi la akzibu na rantsi maka da Allah ba zan ƙarya akan abin da zan faɗa ba wala azigu ba zan karkata daga abin da ya wakana tsakanin ni da kai ba wala azidu alayhi ko ba zan ƙara da komai ba iya abin da ya faru zan faɗa falamma ja annabi sallallahu alaihi wa sallama qalat yayin da annabi tsira da aminci Allah ta'ala gare shi yazo sai wato asma'u tace masa ya nabi Allah ya annabin Allah inna umar qala kaza wa kaza umar ya ce sun riga mu hijira su suka fi cancantar mu da kai sun fi mu cancantar ka a kanmu qala fa ma Ya yace to ke kuma me kika ce masa qalat qultu lahu kaza wa kaza tace ni kuma na gaya masa eh kun zauna da manzo yana ce da masu yunwa ina wa'azi da karantarwa ga jahilan mu kuma muna can inda waɗanda ba mu da dangantaka ta jini da su ga kiyayya a ta ɓangaren addini kuma ba mu haka ba sai don Allah da biyayya ga manzan Allah haka ne na gaya masa qala laysa bi haƙƙa bi minkum sai annabi ya ce bai fi ku cancanta ta ba وله ولأصحابه هجرة واحدة Umar da shi da wanda suka tau a ayarinsu na ƙaura daga Makka zuwa Madina sun samu ƙaura guda ɗaya, sun yi hijira ɗaya, walakum antum hijirata ne, ko ku hijira biyu kuke da ita, kun yi hijira zuwa Habasha kuma kun yi hijira daga Habasha zuwa Madina, mai biyu ku ba zai daidai da mai ɗaya ba. Qalat fala ra'aytu Aba Musa in ji wato asma'u yar umais take cewa na ga sahaban annabi abu musa wanda su ma garin su yiwu madina jirgi yayi habasha da su sun yi kaura zuwa habasha daga habasha kuma zuwa madina su ma sun shiga cikin masu kaura biyu ta ce to na gan shi wa ashabu safina wa safina da sauran abokansa da suka shigo jirgi yayyo wato habasha da su ya tuna ni arsalan suna zuwa gurina jama'a jama'a kungiya kungiya yas'aluna ni suna tambaya ta an hadal hadisi game da wannan hadisi ko abin da ya faru tsakanina da manzo da Umar ma min ad-dunya shay'un hum afrah wa la a'zamu fi anfusihim mimma qala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shi a duniyar nan gaba daya babu wani abu da ya fi faranta musu rai suka fi ganin girmansa a cikin zukatansu kamar irin magana da manzon Allah annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya faɗa game da su cewar hijira biyu suke da shi wanda suka yi ƙaura daga makka zuwa madina kuma hijira ɗaya suke da ita wannan abin sun riƙe shi wani muƙami matsayi da Allah ya musu da bai wasu ba لقد ba ja'far ko yake cewa ja'far radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki yadda da shi ya zama bayyana fi hijratihi ila al-habasha a hijrar da yi zuwa habasha baya tare da mutanen makka ya riga ya tafi matu anin habasha sanawat tsawon shekaru thumma qadima wa ma'ahu zawjatu nan kuma ya gabato zuwa ga manzo daga habasha zuwa madina tare da matarsa wa ahlus safinati min al-ash'ariyyin da kuma wato ma'abota jirgin ruwan nan da suka wato anin habasha su ma daga yaman cikin wato jama'ar ash'ariyawa wa ghairihim da wasunsu wa kanat farhatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi qudumi ja'farin azima farin cikin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da isowar ja'afar da matarsa da sauran sahabban da suka yi wato anin ƙaura daga can ya kasance wato farin ciki ne mai girma a zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam faqad akhraj al-hakim wa tabarani Imam hakim da Imam tabarani sun rawaci hadisi bi sanadin hasan da jerin mazaje wanda yake kyakkyawa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam cewar haƙiƙa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi lamma qadima Ja'far talaqahu lokacin da Ja'far ya iso Madina daga Habasha manzo ya tarye shi wa qabbala jabhatahu ya tsotsi goshinsa wa qala yace wallahi ma adri bi ayyihima afra ci na rantse da Allah ni na kasa sanin ma da me zan farin ciki tsakankanin abubuwa biyun bi fatihi khaybar an bi jafar da buɗe garin khaybar mun yi nasara akan wato yahudawa a khaybar ko ku da farin cikin ga jafar ya iso to ku jafar ba shi kadai ya iso ba tare da wato su abu musa al'ashari da kuma matarsa asma'u kaga kenan su ma farin cikin ya shafe su eh, illa kasancewa shine jagoransu aka sumbance shi ya wakilce su kuma aka faɗa abin da aka faɗa game da shi malai ce laqad shuri'at fi hadhihi al-ghazwa ahkamun an shar'anta wasu hukunce hukunce a wannan yaƙi na Khaibar ha daga cikin hukunce hukuncen akwai tahrimu luhumil humur al-ahliya tahrimu luhumil humur ahliya an wato anin haramta cin naman jakunan gida a wannan yaƙi na khaibar tukwanen sahabbai suna kan wuta an makare su da ja wato anin naman jaki an ɗora a kan murhu ana cikin haka sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce duk a kifar da waɗannan tukwane cin naman jaki an zo ƙarshe wanda haka kayan za a ce muna cin jaki ya yabin ba zai ke ka ga yana fama ina zai daɗi da haka zai tafi da aka ja yi tsuguno ta faman garza kamar yana cin biskit kuma ka ce ka a gaba ka ce na daɗi a cikin to yana daga cikin abin da aka haramta cin naman wato jakunan gida wa ita surriya da kuma yanta ribatacciyar yaki wacce da aka samu a yaki aka ribace ta an samu cewar akwai halaccin ka yanta ta wa ja'alu sadaqa wa ja'alu ko itqaha sadaqa sannan ka maida yanta ta da kai a matsayin sadaki wannan hukuncin anan aka ji da kafin wannan lokacin ba san wannan hukuncin ba wannan alkhairi ne wal ismatu liman lam yahdir al ghazwa kuma a wannan yakin aka samu cewa za a iya raba ganima a baiwa wanda ba shi aka yaki idan waɗanda suka je yakin aka roƙe su suka yadda a sanya waɗanda ba su a raba da su ga su jabar sun yi ƙaura da suna nan da da su za a amma ba su iso ba sai bayan an riga an dawo an ci nasara ba a kai ga raba ganima ba manzo ya ce to ya kuke gani wannan bayan Allah da suka tafi dan Allah suka je suka yi shekaru ga wasu ma suka bace ba haka suka so ba shi Allah ne yake nufin su launa alkhairin suka yi kaura can sannan daga can suka yi kaura zuwa nan ma ratsa su cikin rabin ganiman nan da za a yi suka ce ya maza Allah ya ba wani abu a sa su a ciki to ya halatta ai a wannan yakin aka samu wannan ilimin da wannan hukunci nan ma wani alkhairi idza adina almuqatiluna amma idan waɗanda suka yakin suka yi izini da a hada su da wanda basu je yakin ba a raba ganima da su wa jawazu sulhi bi shartin aw shurut sannan kuma wannan yaƙi a ta dalilinsa ya sanar da mu wato halaccin yin sulhu da sharaɗi wa hurmatu ribal fadl da kuma haramcin riba ta ka ba da wani abu a baka irin sa amma ya fi yawa ce zan baka shinkafa ta ‘yan kura kwano ɗaya ka bani ‘yan garko kwano ɗaya da rai bai halatta ba tunda shinkafa ce shinkafa ba fi shinkafa ba kwano ɗaya da kwano ɗaya za a in ya ɗoro an yi ribar fadl rabar fifita wani abu akan wani bayan duk rukuni guda ne nau'i ɗaya ne jinsi guda ne wata harimu nikahil mutu'a a yakin haibara aka zo da hukuncin haramcin yin auren mutu'a da mayaka na musulmi akan halatta musu su yi auren dan wani lokaci auren wucin gadi yakon ka tafi yaki kuma damuwa ta buƙatar iyali ta same ka za ka iya auren ka na dan wani lokaci in an gama kuma kowa ya kama gabansa dan ya auren ku na sati biyu wata ɗaya wata ɗaya da rabi shike an gama shike su kama gabanta kai ma ka tafi ka garin haka ce to an rushe wannan a lokacin wato yakin khaibar wa ghairiha min al ahkam da wasu waɗannan abin da aka ambato na hukunce hukunce da aka karu da su a ta dalilin haka kama alima sahabatu radiyallahu ta'ala anhum adaban kamar yadda sahabban annabi sira da amincin Allah su tabbata a gare su Allah yadda da su suka koyi wani ladabi rafi'an wanda yake madaukaki fi zikrillahi ta'ala game da ambaton Allah madaukaki abin nufi nida'ihi kiran da akan yi wa Allah wa a'lamahum kanzan aziman kuma manzo ya sanar da su wata taska mai girma daga cikin taskokin gidan aljanna a wannan yaƙin ta ya haka ta faru mana ce akhrajal bukhari wa muslim fi sahihaihima imam al-bukhari da muslim sun rawaita hadisi a cikin sahihin littafin su zaka ce akhrajal bukhari muslim ko sai ka sa wadin akhraj al-bukhari wa muslim tunda bukhari ai ba shine muslim a sahihin littattafansu guda biyu an abi musa radiyallahu ta'ala anhu daga sahaban annabi abi musa Allah ya yarda da shi qala yace lamma ghaza rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam khaybara yayin da manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya yaki garin khaybara da jama'ar da ke ciki na yahudawa ashrafan nasu ala sai mutane suka ɗaukaku suka hau kan wato anin wajen wani kwari ko sun tunkaru wani kwari farafa'u aswatahum bitakbir sai suka daga muryoyinsu da yin kabbara Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah suka da ƙarfi فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم الله سبتا قليش أيها الناس اربعوا على أنفسكم ku mutane ku sassauta wa kawunan ku sauƙaƙa wa kawunan fa innakum la tad'una asam ba fa kurba kuke kira ba wala ghaiban ba wanda baya nan fa kuke kira ba walakin tad'una sami'an basira sai dai kuna kiran mai ji ne ko daga ina kake mai gani kuma ko a ina kake wa huwa ma'akum duk inda kuke Allah yana tare da ba sai kun kwarma kira ba wannan yasa malamai suka ce bai halatta ka daga wato murya da ambatan Allah sai a gurin da aka halatta maka daga murya za ka kira sallah ka daga murya eh an dama an ce a kiran sallah dan nan nesa su jiyo ba kai laifi ba kai daidai nan ne in kai ma kasa kasa sai a ce ba kai yadda ake ba ya tabbata cewar idan za a tafi sallar idi manzo kan tafi na kabbar ba ina hailala kuma ana ji da karfi ka tafi kana da karfi kai daidai a nan ne ma ka tafi ba kai kana jin kunya da nauyi sai a ce ba kai sunna ba amma irin wannan an tafi yaki ba ce sai kai ta kabbara da hailala da karfi ko an dawo ko an tafi wani guri saboda haka ka ci gaba da ambatan Allah ka koyi ya fi maka wato anin ikhlasi da kaucewar ya to manzo sai koyar da su wannan qala abu musa sahaban annabi abu musa abdullahi bin kaze ce wa ana khalfa dabbati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzo yake wannan gyara ina bayan dabbar manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi fasami'ani sai manzo ya ji ni wa ana aqulu fi nafsi ina faɗa ƙasa ƙasa a zuci amma za ga irin mutum yana yin abu ko da ƙasa ƙasa wani lokaci za ka tashin dan harfa haka ko kuma kana ganin motsawar baki ci sai ya ji wani ina la haula wala quwwata illa billah babu wata dabara ko ƙarfi in ba daga Allah ba waye same shi Allah ya baka ƙarfi sai ka fi ƙarfin kowaye tunkaro ka in ya baka dabara sai ta kiri ta wanda duk itin karo ka amma in ba dabara Allah ka samu da karfafa da gare shi ba sunan ka rarraura sunan ka so ko dolo mara wayo qala sai manzo ya ce ya abdullahi ibn qais kai abdullahi dan qais qultu labbaika ya rasulullah ni ko sai na amsa na kuma na amsa maka ya manzon Allah qala yace ala adulluka ala kalimatin bana sanar da kai wasu kalmomi ba hiya kanzun min kunuzil janna wanda faɗarsu ko su kalmomin taska ce daga cikin taskokin gidan aljanna qultu bala ya rasulullah yace sanar da niya manzan Allah abin ne ma ya samu fidaka abi wa ummi babana da babata fansarka ya manzan Allah na yadda mika su kan kai ka tsira ka kubuta qala la haula wala quwwata illa billah yace shine fadin la haula wala quwwata illa billah taska ce daga taskokin gidan aljanna du mai fadar ta yana tara wa kansa taskoki a gidan aljanna kuma shi da ma ya fada ko kina annabi yana ga masa ya ci gaba da ajiyewa kansa taskoki ai ga yakin an kawo hukunce hukunce abubuwa daban-daban mala ya ce as'ilatu lil muraja tambaya don koma abin da aka koya udkur ba'dan min ashabil hijratain dan faɗo mana wani sashi na waɗanda suka yi hijira biyu dinnan. nan akwai Jafar bin Abi Talib jagoran su akwai Asma bint Umays matarsa akwai Abu Musa al-Ashari Abdullah bin Qais da sauran da suke tare da shi eh yace uzkur ba'd al-ahkam allati shur'at fi ghazwati khaybar to dan fado mana wasu hukunce hukunce kuma da aka shar'anta a yakin khaybar an haramta cin jaki eh, na gida da kuma auren muta sai ga kangararru masu kunnan kashi su suna yi eh Allah ya sa su gane su yace allama annabi sallallahu alaihi wasallama ashaba allama Nabiyu sallallahu alaihi wasallam al-ashaba ya kamata a ce akwai adaban annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya sanar da sahabbansa wani ladabi fi zikirin lahi game da ambatan Allah ma huwa wani zikiri ne da wani ladabi ne kai cewar ku a yi kasa kasa da murya a sauƙaƙa wa kai kada a matsa gazwatu fatihi makka yakin buɗe garin makka sababul gazwa abin da ya jawo yaki laqad kana ahadu bunudi sulhil hudaybiyya hakika ɗaya daga cikin dakarun sulhun hudaybiyya ya kasance baina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa tsakanin wato manzon Allah tsira da amincin Allah da kuma quraishawa cikin abin da yake faɗa anna man ahabba an yadkhula fi aqdi muhammadin wa ahdihi dakhal wanda ji ya so ya shiga wato ƙarƙashin alƙawarin da annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ɗauka da kuma wato anin alƙawarin tsagaita wuta to ya shiga ƙarƙashinsa ina ɓangaren wanda suke sahabban annabi da shi manzan yace to shi ina bangaren su wanda ya so ya haka wa man ahabba an yadkhula fi aqd quraish wanda kuma ya so ya zama bangaren quraishawa wa ahadihim da alƙawarin da suka dauka khala ya iya shiga sai zama manzo da wanda suka mara masa baya suna rukuni guda quraishawa da suke wanda suke goyon baya suna rukuni guda ma'ana wanda suka bi ƙuraishawa kamar suna cewa duk abin da suka zo da shi na miyagun sharaɗan nan da san kai to shi ma yana tare da su a hakan da suka yi sun yi daidai akan haka iyadda aka yi wato ainihin sulhu wanda kuma yake tare da su manzo yana cewa duk da ba a yi mana da daɗi ba mun karɓa tun da abin Allah ya yarda da a yi sulhu ni ma ina tare da su manzo an fahimta to wannan yana daga cikin abin da aka yi a wancan lokaci an san da wannan alkawari wa bina'an alaihi gini akan wannan alkawari na ce za ka iya ɓangarawa ɓangaren su manzo ko ɓangaren ƙurashawa ana cikin haka ya ce dakhalat a fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai kabila a suka shiga ɓangaren alkawarin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa dakhalat banu bakar su kuma kabilar banu bakar sai suka shiga fi ahadu quraish bangaren quraishawa bamu da dan tishu anan wasarat kiltal ne sai waɗannan kabilu guda biyu suka kasance ko suka zamo fi amnin min al ko wannan suna cikin amintuwa da ɗan uwa, ma'ana banu bakar ba su da fargaba da banu za'a. banu ku za a ma ba su da fargaba da banu baka cewar ai kowanne yana bangaren da yake akwai ato alkawari ba maganar yaƙar juna ko kuma faɗa da su suna a wannan halin faqad kanat bainahuma min qablu adawat da can kafin wannan alkawarin akwai wato gaba da kiyayya tsakaninsu wasaratul khafi aljahiliya da kuma ɗan irin wato ainihin fakarka a kai maka hari ba zato ba tsammani ko dan irin wato anin tawaye da fito na fito na irin salon zanga-zanga haka yana dan faruwa tsakanin su. falan ma na tarihin alhudna yayin da aka samu wannan alƙawarin tsagaita wuta sakamakon wannan wato sulhu da aka yi da kuma wato anin alƙawari tsakanin manzo da ƙurayshawa tana maha banu bakar sai ƙabilar banu bakar suka ribaci wannan wato ainihin tsagaita wuta wa aradu an yusibu min khuza'a fa'aran ƙadiman, suka yi nufin za su wato farma ƙabilar khuza'a don ɗaukan fansa da ɗaɗɗen fansa da suke so su ɗauka tunda ba shi da tsakaninsu da kuza'a su banu bakar kuma sun bangara bangaren ƙurayshawa shi sa suka bangara can su da manufar da ta sa suka bangara bangaren ƙurayshawa tunda yanzu an samu sulhu ba ya juna za su saki jiki da mu to a daidai sun saki jikin nan sai mu rama abin da suka yi mana su shine yasa suka koma bangaren ƙurayshawa to suna so su yi wannan fa kharaja nafarun min bani bakar laylan sai wasu ayari wasu jama'a daga cikin wato kabilar bani bakar suka fito cikin dare ya ƙuduhum naufal bin mu'awiyat dili naufal dan mu'awiyat dili ina jagorantus a matsayin shine shugaba wa ghadaru bi khuza'a suka yaudari suka yi warwara alƙawari a tsakaninsu da kabilar khuza'a da suke bangaren manzo da sahabbai wahum alama'in suka je musu daidai a wajen wani ruwa yuqalu lahul watir ana kiran gurin da ruwan yake watir fa asabu minhu rijalan suka samu wato suka farma wasu mazaje daga cikin su wata nawashu suka wato ji wa juna ma'ana aka fafata aka yi ba daɗi wa tatalu suka yaƙi juna wa a'anat quraishun khulafa'aha bani bakrin bisila Qurayshawa suka taimakawa waɗanda suka mara musu baya ɗan ƙabila Banu Bakar suka kawo makamai suka ce ga gudunmuwar mu tunda kuna bangaren mu wa qatala hum rijalun min quraish mustakhfina laylan sannan kuma wasu mazajen daga cikin qurayshawa suka sake kaiwa yan Banu Bakar dauki cikin dare su ma ta salon sadadawa a buya an kai ma duka ko an far maka baka sani ba yan banu bakar ne kawai ko ko da wasu sun bi dare ashe hadda da qurayshawa wato yan mimmike da kuma wato anin saruka noke hatta hazu quza'ata ila al-haram har sai da suka raraka yan kabilar quza'a zuwa ga harami falamman tahau ilaihi qalat banu bakar da suka kai ga isa ga wajen harami inda sun san cewar ko a dacen ma kafin musulunci suna cewa bai halatta a yaƙi a gurin harami ko wanda ya kashe baban ka ci karo da shi magana ka yaƙe shi a gurin bai taso ba sai da ka bari in ya fita qalat banu bakar li sahibihim nawfal sai ayyun kabilar banu bakar suka ce da nawfal jagoran su ko dan muawiya sai suka ce da shi inna qad dakhalna al haram kai har fa mun faɗo ga harami mun shiga cikin gurin da ba a yayi ai waqatan na ku za a tafi gashi muna yakar ku za a cikin harami ilahaka ilahaka ka ji tsoron ubangijinka ka ji tsoron ubangijinka fa qala kalimatan azima sai faɗi wata mummuna kalma mai girma akhzahu la Allah ya tozarta shi me ya faɗa la ilaha lahu yau kai yau fa ni ban da wani Allah yau fegar dina nake sai na ga abin da aka ya bani bakar ku bani bakar asibu taraku ku ɗauki fansarku fala amri innakum latasriquna fil haram na rantsa muku da rayuwata ba sata kuke a cikin haramin ba afala tusibuna ta'arakum fi kuma ku ce ba za ku dauki fansa ku a cikin sa ba ku a dau fansa mu karasa falamma dakhalat quza'at makkah quza'at makkah yayin da 'yan kabila kuzaa suka shiga garin Makka laja'u ila dari Budayl bin Warqa sai suka wato fake a gidan Budayl dan Warqa al shi ma dan ƙabilar wa ila maulan lahum zuwa suka kuma fake a gurin wani wato anin yantaccen bawan su yuqalu lahu Rafi da ake cewa da shi Rafi wa asra amru bin Salim al sai amru dan Salim al cikin wannan kabila ya gaggawa yi sauri فخرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ya fita daga garin makka ya isa zuwa ga manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a can garin madina fa waqafa alaihi ya tsaya gurin manzo wa huwa jalisun fil masjid a daidai lokacin manzo ina zaune cikin masallaci baina baharanai ashabihi a tsakankanin sahabbansa ko gaban sahabbansa wa anshadahu abiyatan irera wa manzo wasu waƙoƙi da ke gaya masa abin da ake ciki min ha daga cikin abin da waƙoƙin suka ƙunsa ya rabbi inni nashidun muhammadan ya rabbi inni nashidun muhammada hilfa abina wa abihi atlada. ila an ƙala har zuwa inda ya ce hum bayyatuna bil watiri hujjada wa qattaluna an wa sujjada yace ya rabbi ya ubangiji na inni nashidun muhammadan ka shaida gani nan ina wato ainihin magiya ga annabi muhammadu hilba abina wa abihil atlada wanda yake abokin alkawarin babanmu da babansa da suka mutu suka ban mana alkawari tun da can ma dama akwai wato ainihin alkawarin juna to wannan alkawarin gadarsa muka yi tun talatale kun bayyato na abokan alkawarin mafa da aka yi wato ainihin sulhu da su bayyato na sun mana mummunan tanadi cikin dare idh na an ce tabiyyit shine wato a cikin dare ku kullu kullalle ku ta za ku farma wani in gari ya waye ko ba su to ba zamani cikin daren ma an ta kama bil watiri a daidai gurin ruwan watir hujjadan kuma suka yi mana haka cikin dare ba zato ba tsammani wa qattaluna suka rika yakan mu suna kashe mu rukka'an wa sujjada muna cikin sallah ko muna sujjada a kowane hali ba saurara mana ba to kun ga ya kawo kuka inda ya kamata ya kawo inda shi manzo ba zai san an saba wannan alƙawarin ba yana Madina su suna maka su kuma suna bangaren to ga abin da yake faruwa ثم خرج بديل بن ورقاء ورقاء الخزائي wanda سي بديل وند سكا فكي Makka. أمكة دن ورقاء دن شما قبيل الخزاء دن sai ya fita fi farin min a cikin wasu ayari na ita kabilar kuza'a din ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam zuwa gurin manzan Allah sira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa akkadu lahu ma akhbara bihi amr bin salim suka sake karfafa masa da jaddada masa abin da amru dan salim izo ya gaya masa cewar abin da ya faɗa ma haka ne in shi ya gaya ma a waƙe to mu kuma mun gaya maka a maganar zube ka ji shi a waƙe ka ji shi kuma a zube eh. wa bi hadan qabat quraish mu'ahadata sulhul hudaybiyah da wannan ne ƙuraishawa ya zama sun warware alkawari da yarjejeniyar da aka yi ta sulhul hudaybiya tilkal mu'ahadatul ja'ira waccan yarjejeniya wasu take wato anin ja'ira ba haushe ma mai da ja'ira hausa eh, watsatsiya almujhifa wacce take da tsananin cutarwa fi haƙƙil musulmi na game da musulmi qabilaha na ala madadin musulmi sun karɓi wannan sulhu ne a ba daɗi a ba sa so wa ma'a hada amma tare da haka lam yafi bihal mushrikuna sai gashi su arnan ne ba su cika alƙawarin ba ba su da suka karɓi alƙawarin ba daɗi ba wa lam yar'auha arna ba su kiyaye da wannan alƙawari ba wa tahaqqaqa ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya'idu bihi sai abin da manzon Allah tsira da mace Allah tabbata gare shi ya kasance yana alƙawarin faruwarsa ya tabbata ya afku wa ike wa alƙawarin ashabahu sahabbansa hina alamahum ma ja'a fi sulhul hudaybiyah a daidai lokacin da sulhun da aka yi na hudaybiyah ya sa su cikin radadi da jin ba daɗi qala lahum a lokacin aida ba manzo ya ce da su inni rasulullah ku sani fa ni zan Allah ne na kuma ce ai sulhun nan na yadda za a yi ina magana wani ya ja da ni wa huwa nasiri kuma shi Allah nan ne zai taimake ni walastu a'sihi kuma ba zan saba masa abin da yace in yi ba to shine yanzu suka gani ashe ba ta bangaren su saba alƙawari zai zo ba ko za a gaba daidai ba ta bangaren arnan ne kuma nasara zai zama ha hiya quraishun tanqudu sulha ga dai qurayshawa suna masu da warware alƙawari da sulhun da aka bi nafsi da kansu duk da tsiyatakun da suka shiryo wal mu'ahada sun lalata wannan yarjejeniya la wal ta kai la zalat fi sanawati hal ula kuma gashi alƙawarin da yarjejeniyar suna shekarun farko farko ba a nisa ba ma ba a je ko ina ba walakinahu nasrullahi ta'ala li rasulihi wal muslimin sai dai abin da ya sa haka ta faru nasrullahi taimako ne na Allah ta'ala madaukaki li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam ga manzansa tsira da amincin Allah tabbata gare shi wal muslimin da kuma sauran musulmi wa aqibatuhu lahum wannan abu da ya faru ina sanar da cewar kyakkyawan karshe a harkar sulhu da ga musulmai yake kuma su arna karshensu su ne yazo wa darsun baligun fi kuma wannan kwakwaran darasi ne aka koya wa al'ummar musulmi sahabban manzo game da hakuri. a zo da abu ba daɗi ka fi ƙarfin zuciya ka kadan ne. sun samu darasi wal wafa kuma darasi suka samu kwakwara na ka tsayo akan alƙawarin da kai wathiqa bima inda Allah kuma sun samu wato anin amuntuwa da sakankancewa da abin da ke gurin Allah azza wa jalla mai girma da buwa cewa zai taimake su ga lokacin taimakon ya wa bishara min bisharati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam kuma wannan albishir ne daga cikin albishir albishir din da manzon Allah tsira da mace Allah sabbata gare shi iwa sahabbai tahaqqaqa eh, ta tahaqqaqu yau yawma qala li ashabihi ba'da ghazwatil khandaq ta ta haƙaƙu yauma li ashabihi ba'da ghazwati ghazwati al-khandaq gashi abin zai tabbata na abin da ya faɗa a ranar da ya gaya wa sahabbansa a sanda suka yakin wato ainihin gwalalo sanda ƙuraisha suka suka ritsa mutanen madina aka yi haka yadda ba za su shiga madina ba muna madina kuma suna cikin madina ai a ranar manzo ya ce al-yawma nabzuhum wala yabzuna daga yau mu za mu je mu yaƙe su ba su ba sake zuwa su yaƙe mu a inda muke saboda haka wannan abin da manzo ya faɗa ai albashir ne cewar an daina zuwa a ritsa mutanen madina a madina sai dai su su je su kai hari daga nan har illa masha to sai gashi ƙurashawa sun warware alƙawali su za a je a farma ba su ne za su takakkiya su su fara manzo ba shi ne karatun mu abinda muka dace Allah ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure ko tuntuban harshe Allah iya kai a rasulillah wa ala ali wa sabi ibn wala wa ba wanda yake cewa idan liman yana sallah shin kowace raka'a idan zai karanta fatiha da sura sai ya yi a billahi mina shaitanin rajim da bismillahir rahmanir rahim wannan matsala ce da aka samu saɓani tsakanin malamai game da yin bismillah isti'aza nassin alkur'ani ya ce wai za karatun ƙur'ana, fasta billah a duk sanda za karanta alkur'ani ka nemi tsarin Allah daga shaidan zai iya bujiro maka a raka a farko zai iya bujiro maka a ta biyu zai iya bujiro maka a ta uku zai iya bujiro maka a ta hudu ko amma wannan neman tsari zai shiga tsakaninka da shi a kowace raka kaga wato kariya ce daga izo gurbata maka ibadarka daga farkon ta zuwa ƙarshe amma inda aka yi saɓanin shin bismillahi aya ce daga cikin ayoyin fatiha da lalle sai an karanta ta ba karanta ta ba ka cire aya daga cikin ayoyin fatiha koko ba aya bace kawai mabuɗi ce ta surar fatiha kamar kowace sura akan haka dan baka yi ta ba sallar ka tayi kuma fatihar ka ta cika an fahimta to akwai wannan sabanin wasu na da fahimtar cewar ai hadisi ya zo na ummu salama matar manzo sallallahu alaihi wasallam cewar manzo zai karanta fatiha ina karanta bismillahir rahmanir rahim isa alhamdulillahi rabbil alamin isa haka har zuwa ƙarshe saboda haka bismillah aya ce wasu suka ce a ai akwai hadisin da yake cewa Allah na cewa na raba sallah tsakanina da bawa idan ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce bawa na ya gode mu har zuwa inda zai ce ihdina siratal mustaqim gara nan kuma ya nema kansa addu'a to nan bawa na yana da rabansa na ya ce in shirye da shi hanya da shi iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in ya ce in taimaka masa shi ma nan nasa ka sanya su sai suka ce wannan hadisin da manzo ya tashi buɗar bayanin cewar ya raba tsakanin abin da ke cikin wato sura fatiha sura sallah tsakaninsa da bawansa ina da nasa ka san shi ubangiji bawa ma yana da nasa ka san a ciki sai hadisin ya fara cewa idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin bai ce idan ya ce bismillahir rahmanir rahim an fahimta ko kaga kowanne da hadisi to wannan yasa sai aka samu saban tsakanin shine yasa ma sai suka fidda hukunci cewa to duk wanda ya yi musun kasancewar Fatiha a matsayin aya cikin sura eh, bannan bismillah kai a matsayin aya cikin fatiha duk wanda ya musu haka ba za ka kafarta shi ba ko ka ce yayi ba daidai amma duk wanda ya musu baɗin bismillah kafiri ne an fahimta suka ce saboda ba daidai suke ba wanda ya musu zamantowar bismillahir rahmanir rahim a matsayin aya cikin ayoyin fatiha ba za ka kafarta shi ba wanda ya yi musu baɗin bismillahi ice ba ita shi bai yadda da ita ba kafiri ne an fahimta ko to saboda haka kaga tunda akwai wannan sabanin tsakanin malamai wasu na ganin ba sai ka ce bismillah ba in kai a'udhu billahi ka zaka iya ci gaba da karatun fatiha alhamdulillahi rabbil alamin a'udhu ka ta zama maka kariya daga shedan alhamdulillahi kuma farkon surar in kuma ka sa ta za ka samu ladanta ita bismillahir rahmanir rahim sai da abinda suke cewa ko suka ce ayi ba a yanta a fili da ita da uza sai ka yi sabo sai da ji ko ka fara da alhamdulillah a fili da kuma za ka yi wato wata ran a fili sallar ka ta yi an fahimta to wannan shine abin da ke akwai da haka in ka yi uza da bismillah ba laifi ran da kuma ka tsinci kanka kawai daga abuzin ka kama alhamdulillah ka ka dawo ka ce ko kuma sai ka yi kabali ko ba bi sallaka a sallaka lafiya lau ta yi wannan kuma yake cewa menene hukuncin wanda ya manta zaman tahiya kuma ya miƙe bai yi ba bai dawo ba ya miƙe ya za a yi eh, wanda ya manta tahiya kamar yadda ya taɓa faruwa da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya miƙe bai yi tahiyar farko ba ya ƙara sallasa sai a ƙarshe kafin ya ce assalamu alaikum sai ya sujjadu guda biyu wanda ake su sujudul qabaliya saboda haka wannan sujudin guda biyu da i sai suka zama sun maye masa abin da ya rasa na zaman tahiya da tahiyar to kai ma haka zaka in kai haka sallar ka tagi abu malamai suka ce wanda kuma bayan ya tayi da aka ce subhanallahi bai ci gaba ba sai ya dawo to in ya ƙare sallarsa tunda ya dawo ya yi tahiyar to an samu ƙarin tsayawar da ko sau da haka sallarsa ta cika da ƙarin tsayawa to wannan tsayawar sai ya ce assalamu alaikum ya gama sallar zai yi sujudinta guda biyu dan ta je sannan sujudin su share masa wannan tsayawar da to wannan shine abin da ke wannan kuma yake cewa wankan juma'a menene hukuncinsa wajibi ne ko sunna ita ma nan mas'alar akwai maganganu guda biyu na malamai wasu na cewa tun da hadisi ya zo gusulul juma'ati muhattamun ala kulli muslim wankan juma'a lalle ne akan kowane musulmi suka ce wannan hadisin dalili na kan cewar ba kar zaɓi sai kayi lalle ne sayan da wani dalili uzuri karɓaɓɓe a shari'arci ko larura kana da raunin da an ce kada ruwa ya taɓa to ba za a ce sai kayi wanka ya taɓa raunin ba ko ka samu kanka akan wata larurar da ba za ka iya amfani da ruwa ko rashin ruwan ya sa babu shi ma bari a yi to amma wasu kuma suka ce a to kuma akwai hadisin da manzo yake magana cewa wanda ya yi wato alwala izo juma'a ma dalla da alwalar da wanda ya wanka wankan shi ya fi suka ce cewar da shi ya fi yaro da za ka alwalar ka tafi ya yi an fahimta ko saboda haka to in da damar da za ka yi wanka in kai kana da ladan wankan juma'a mai ɗauke da alwala a ciki saboda ka yi alwala kuma ka yi wanka lada biyu wani kan wani in kuma ka takaita iya alwala kama hanya ka tafi ka rasa ladan juma'a kuma sallar ka tayi baka da matsala an fahimta ku wannan shine abin da ke eh. in ka tabbare ka ce wajibin to wasu wanda suka ce ba wajibin ba suna nan jingim kuma da dalilin da suka dogara da shi ka bar shi akan cewar abin da ya fi ne to ba laifi ka hada maganganun biyu wannan kuma yake sannan yake cewa malam kayi magana game da riba mun faɗo magana riba fadli ko shinkafa da shinkafa sai da ba da kwano da kwano ko taka ta gwamnati ce ta wata wasa ce inda kai taka da magani ma ƙarshen ta ce ni kwa dama daga gona ko aka to da ita to da Allah ya ƙara bayani kuma akan kakara kan gane ku jira kamar kama yana dan nema yi kama da rabar-rabar inda waya da waya ai duk waya ce mota da mota duk mota ce ana samun bambanci tsakanin bambalasta da toyota corolla ko amma dai duk mota ce dan sun hada suna na mota ba za a ce ba za a ce sai dai a daidai da daidai ba kai ma ka san aka ce ka je ka aje Corolla ka dauko ban balasta kai ma ka san ba za ka fara ba an gane ko saboda haka irin wannan babu laifi abin da nake da shi ya ke da naka daraja kuma ba rukuni guda ne wannan boxuwa da ce wannan honda ce a'a wannan balbo ce wannan kaza ce wannan yan gida kaza ce wanda yan gida kaza ce ko da sun hada suna a mota amma sun bambanta an fahimta ko wajen cewa eh wannan yan jinsi kaza ce ga yanayin darajarta wannan yan jinsi kaza ce ga yanayin darajarta wannan ba za ka ɗauko abin da ake magana akan harkar su shinkafa su masara su gero su dawa ka ce ai can an ce dama masalan bi daidai da daidai to kai ma nan daidai da daidai ne daban balasta da toyota haka ma ka san ba daidai da daidai ba an fahimta so da dan ya baka tasa ta fita sa kima shi to zaka ci ko kaza ka gamsu babu laifi bai saba da shari'a a gero ai da bambanci da dawa kai ma ka ji kace gero dawa ko eh amma rukunin gero da ɗaya ne rukunin dawa da dan ka ce wannan kaura ce wannan farfara ce ba duk dawa dawa ce an fahimta ko kuɗi fa a idan suka bambanta a wannan ba magana tsabo da tsufa ke sai dai maganar na Najeriya da na Saudiya ko kuma saifa da dala an fahimta sun bambanta a nan za a iya samun bambanci amma naira da naira ko yau aka gasa ta aka fito da ita da wacce ta shekara goma to duk ɗaya ne maganar ka ba da tsofaffi ɗari da hamsin a baka ɗari sababbi raba ce haramun ne a musulunci wannan hamsin ɗin ka ci riba ko da kwandala ku ƙara sai dai baka naira goma da naira goma ko naira ɗari da naira ɗari tunda duk kuɗin najeriya ne duk naira ce amma in aka so ta saifa da naira a to za a iya samun bambanci ka ci riba a nan lafiya lau ba raba ba ce eh. sannan yake cewa idan liman yana hudu ba za a iya yin tasbihi ta su dai sahabbai abin da manzo ko da su su shiru su saurari hudu ba shi ne tasbihin ka a wannan lokacin saboda kan wani abu na sako ya kubce maka daga sakon liman garin shagaltaka da abin da kake ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi ka kasa abu biyu ya yaya sai wani lokaci ɗaya ya rinjaye ɗaya ɗaya zai ɗauke maka hankali a kan so da haka so ake koya ka saurara shi ne tasbihin ka wannan aka bautar da kai a wannan lokaci in wani dalili ya sa eh, kai wani abin da yake misali atishawa ga wani ya yi ɗin ya ce alhamdulillah to wannan ba za a ce don me kace an fahimta ku eh, tunda ba a cikin sallah ba ne amma magana kuma ka shiga wani abu na tasbihai da kuma wato ainihin halala da wasu rufin zai iya daukan hankalinka daga sauraron hudu ba a iya tambayar kona baka ce tuna ji sun da ce kaza amma ina tsaka da santan ce tasbihin nan ya kai nawa sai kowane ji ban ji abin da ya ce to kaga za ka raba hankalinka eh. barin dai a ji hudu bar shine fi. Allah ya samu dace to na baka ɗaya ko biyu haka a kalmomin wanne aka ce mai huduna shine tsagaita wuta mabab na ɗabi'a a ko kuma kin abu eh, ba da san musulmi aka yi sulhun nan yadda aka yi shi to da an faɗo abubuwan da wato akwai wulakanci a ciki to shine maza wannan damuwar da suke ciki da kin abin da amma dai ba da suke sun karba abin da Allah ya karba da manzo amma ba dan yi musu dadi ba na idan kuna so ku canji da mutum akan shinkafa ya gwamnati da ya hausa ba kwa so ku yi riba to ya sayi taka ka sayi tasa ce ya gwamnati kaza ke sayarwa ni kuma ta ya gwamnati in kana so ka kudin ba sai ya siya in kudinsa da yake da shi na rabin kwanon ne ce ni kuma kaga wallahi na fi daɗin to ya hausa nawa za ka siya mu nan ba ne amma in dai da shinkafa da shinkafa za yi to kawai da ya hausa da ya gwamnati ɗaya ne kwano da kwano da subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu